Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Juma'a Mubarak barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Esther ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a biyar ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad Hafiz a mukanin labarai. An sake gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis akan juyin mulkin da sojojin Myanmar suka yi a duk sassan kasar sakamakon abin da Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a matsayin ranar da aka fi zubar da jini tun bayan juyin mulkin ranar ɗaya ga watan Fabrairu. 'Yan sandan ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capital sun damu akan barazanar sake kai wani hari kan Capital. inda suka nemi ma'aikatar tsaro da tabar kusan jami'an tsaron ƙasa dubu biyar a capital babban kwamishina mai kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga habasha da ta ba da dama a yi bincike kan zarge-zargen kisan kai da cin zarafin mata a yankin tigray madalla kanin labaran kenan Za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da samun bayanai akan arcewar wasu sojojin kasar sama da ɗari daga filin daga muna tafi da ƙarin bayani. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda uwar ƙungiyar ƙungiyoyin kwadago ta gargaɗi shugaban ƙasar Isu Muhammadu da ya ɗauki matakan tabbatar da haɗin kan 'yan ƙasa kafin kammala wa'adin mulkinsa a farkon watan Afrilu. Sannan kuma muna tafi da sabon shirin manuniya wanda wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An sake gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis akan juyin mulkin da sojojin Myanmar suka yi a duk sassan kasar sakamakon abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin ranar da aka fi zubar da jini tun bayan juyin mulkin ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa jami'an tsaro sun buɗe wuta tare da harba hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar a babban birnin Yango da kuma tsakiyar birnin Manyuwa. An gudanar da zanga-zanga a Mandale da masu zaman makoki suka haɗu saboda jana'izar kelsin ɗalibi ɗan shekara sha tara wanda aka harbe a ranar laraba a lokacin zanga-zanga a birnin waɗanda suka halarci jana'izar suna ɗauke da hoton kelsin sanye da riga da aka rubuta komai zai kyau a gaban rigar kelsin yana ɗaya daga cikin akalla mutane 38 da majalisar ɗinkin duniya ta ce an kashe a sassan myanmar a lokacin zanga-zangar ranar laraba sai dai waɗanda suka shaida lamarin sun ce jami'an tsaro sun yi amfani da harsasai na gaske da kuma na roba da hayaki mai sa hawaye don tarwatsa taron 'yan sandan ginin majalisar dokokin amurka na capital sun damu akan barazanar sake kai wani hari kan capital inda suka nemi ma'aikatar tsaro da ta bar kusan jami'an tsaron ƙasa dubu biyar a capital na garin wasu kwanaki sittin don samar da tsaro har zuwa tsakiyar watan mayu jami'an ma'aikatar tsaron sun faɗa wa boa cewa ana nazarin wannan bukata jami'an tsaron ƙasa an shirya za su bar harabar ginin majalisar dokokin a ranar sha 12 ga watan nan na maris bukatar barin dakarun tsaron a wurin yana zuwa ne yayin da hukumomi suka ce suna karɓar bayanan sirri sosai kan yiwuwar kitsa wani hari da wata ƙungiyar 'yan bindiga ke niyyar kaiwa ginin majalisa a jiya alhamis duk da cewa babu wani abin da ya faru har zuwa tsakiyar ranar jiya wasu masu kirkirar labaran kanzan kurege masu ra'ayin mazan jiya sun yi imanin cewa ta yi a rantsar da tsohon shugaban kasa Donald Trump a ranar hudu ga watan Maris a matsayin shugaban kasa ranar da ake gudanar da bikin rantsar da shugaban kasa Amurka har zuwa shekara ta 1933 da aka sauya shagulgulan bikin zuwa ranar 20 ga watan Janairu. Amma Trump ya bar Washington makonni shida da suka gabata a lokacin da wa'adin mulkin sa ya kare kuma aka rantsar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin shugaban kasa Amurka na 46. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban kwamishina mai kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Habasha da ta ba da dama a yi bincike kan zarge-zargen kisan kai da cin zarafin mata a yankin Tigray wanda ka iya zama laifukan yaƙi. Michelle Bachelet ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa muna kira ga gwamnatin Habasha ta ba ofishina da wasu masu saka ido masu zaman kansu su shiga zuwa yankin Tigray da nufin tabbatar da gaskiya da kuma ba da gudunmawa na bin diddigin lamarin ba tare da la'akari da alakar waɗanda suka aikata laifin ba. Sojojin tarayya da Firayim Minista Abiy Ahmad ya tura sun yi ta fafatawa da sojojin tsohuwar jam'iyya mai mulkin yankin ta TPLF sai dai dubban mutane ne aka kashe a yankin inda dubun dubatan mutane suka dogara kan abincin agaji kafin rikicin ya barke a cewar majalisar ɗinkin duniya. Tunan ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai kawo muna ƙarashin labarin duniya. Kafin nan, bar mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya ana ci gaba da samun bayanai akan arcewar wasu mayakan kasar sama da ɗari daga filin daga jim kaɗan bayan wani mummunan hari da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai a garuruwan Marte da Dikwa a jihar Borno. Daga Abuja ga ƙarin bayani da wakilin muryar Amurka Hassan Maina na ya aiko mana. Tun da farko dai jaridar yanar gizo ta Premium Times ce ta fara kurmuta labarin cewar wasu mayakan najeriya ɗari da ɗaya su ne suka tsere daga filin daga jim kaɗan bayan wani mummunan hari da 'yan boko haram suka kai a garuruwan marte da dikwa da ke jihar borno jaridar ta ce wata majiyar tsaro ta shaida mata cewar hafsoshi goma sha biyu da sojoji tamanin da tara ne suka arce daga filin daga a jihar borno al'amarin da ya samu hukuntan soji suka kulle asusun ajiyar sojojin da suka arce ɗin kamar yadda rundunar operation lafiya dole ta bada umarni jaridar ɗaya bayan ɗaya ta wallafa sunan sojoji ɗari da ɗaya da ta ce su ne suka arce daga filin daga a halin yanzu kuma ake neman su ruwa a jallo to amma cikin martanin da ta mayar hedikwatar sojojin najeriya ta ce sam ko kaɗan wannan labari ba gaskiya ba ne a cikin sanarwar da ya aiki manema labarai kakakin sojan najeriya brigadier general muhammad yarima ya ce shi dama a yanayi na yaƙi in an gama gumurzu ana ƙida yawan dakaru da ma kayan aiki da aka yi amfani da su inda a wannan karo aka samu akasi a matakan tattara bayanai daga wannan runduna amma dai daga bisani wani adadi mai yawan gaske na sojojin da ake magana kansu sun dawo rundunoninsu daban-daban kuma halin yanzu da su ma ake ci gaba da fafatawa a wannan yanki Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne. Wannan magana da ake yi na batun tserewar wasu daga cikin sojojin Najeriya daga fagen daga wani abu ne wanda yake iya mai kama da kashin gaskiya wanda saboda kallon dadewar da su sojojin Najeriya suka yi a waɗannan yankuna na arewa maso gabas idan muka kalli abubuwa da yawa da suka faru wato tsakanin lokutan da aka fara wannan fada zuwa yaƙi zuwa yanzu za mu samu tabbacin cewa lallai sojojin nan suna iya wato su bata ko kuma su ranta ina kare sakamakon nuna halin ko in kula da hukumomin sojoji suka dade suna yi da kuma wato kasancewar zarge-zarge da ya shiga tsakanin su hukumomin sojojin saboda haka a zahirin gaskiya in muka kalli me ya faru a hukumar marti to ai abin abin tambaya ne amma ga mai bincike kan sha'anin tsaro a yankin na tafkin chadi dr kabiru adamu ga yadda yake kallon wannan al'amari Ina fi gamsuwa da bayanin da ita rundunar soja najeriya ta bayar kas cewa sun bar aikinsu ko sun guje daga aikinsu amfani da kalmar desertation in har haka din ne dole ne a ɗau mataki a kansu na hukun na ladabtarwa ba na tunanin a yanayin da ake ciki za a samu irin wannan yanayi to amma misali don an kawo musu hari saboda wayansu dalilai su bar wurin da sansanin nasu ko wurin da aka ba su rike to duk wannan yana iya yiwuwa to kuma ita abin da sojan najeriya abin take cewa ya faru to a takaice dai wannan yunkuri wanda wannan yan jaridu suka yi ba su nuna kishi ƙasa ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Madalla an gaishe ka Hassan mai Maina kaina har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da karshen labaran duniya. Bayan shafa kwanaki hudu tana sauraron bayanai, kotun Hong Kong ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa dole a ci gaba da tsare masu rajin kare demokuraɗiyya su 47 da ake zargi da yi wa ƙasa zagon ƙasa ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa. Kotun Majistri ta West Colon ta hana belin mutane 31 daga cikin masu fafutukar yayin da wani da aka bayyana a matsayin Farfesa Benitai ya janye neman belinsa saboda ana tsare da shi a wata shari'ar. A cewar rahotanni daga yankin, alkalin kotun Majistri din Victor Sowatak ya yanke hukuncin cewa babu wata hujja cikakkiya da ta nuna waɗanda ake tuhumar ba za su jefa tsaron ƙasa cikin haɗari ba, don haka ya ki bayar da belinsu. su. sai dai tun da farko an ba da belin sauran mutum sha biyar wanda hakan ya janyo murna daga ɗumbin mutane da suke wajen kotun bayan wani ɗan lokaci an ci gaba da tsare mutanen sha biyar bayan da jami'an shari'a suka ɗaukaka kara na ba da belin ana sa ran babbar kotun hong kong za ta duba hukuncin ba da belin Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'ar fara muhawara kan dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara na kuɗin tallafin COVID-19 'yan democrat sun yi canje-canje a ƙauraren lokaci a cikin matakin da suka ɗauka na tabbatar da sun yi nasara kan kudurin dokar da shugaba joe biden ya fi ba ta fifiko ta majalisar da take cikin rarrabuwa 'yan democrat suna fatan majalisar dattawa za ta amince da kuɗin tallafin kafin mako mai zuwa wanda zai ba majalisar wakilai lokaci ta saka hannu a kai da kuma aika wa biden cikin sauri. suna fuskanta a dawa mai tsauri daga 'yan republican da suke jayayyar cewa kuɗin da aka saka ya yi yawa wanda suka yi watsi da alamomin cewa annoba da kuma tattalin arziki mai rauni za su dawo a gaishe hafiz a jamhuriyar Nijar, uwar kungiyar kungiyoyin kwadago ta gargaɗi shugaban kasar Isuwa Muhammadu da ya ɗauki matakan tabbatar da haɗin kan 'yan ƙasa kafin kammala wa'adin mulkinsa a farkon watan Afrilu. Kungiyoyin sun yi wannan kira ne biyo bayan takaddamar da ta taso a tsakanin 'yan siyasa a washe garin fitar da sakamakon zaben 21 na watan Fabrairu. Daga birnin Yamai a Nijar, ga wakilin murya Amurka Sulemu Barma da rahoton. A ƙarshen wani taron da suka gudanar domin nazarin yanayin da ake ciki a Nijar bayan zagaye na biyu na zaben ƙasar na watan da ya gabata. Ƙungiyoyin waɗanda suka haɗa da USTN, e CNT, CJSL Nijar da USPT e a ƙarƙashin inuwar ETN sun fara ne da bayyana takaicinsu a game da zanga-zangar da aka yi fama da ita a tsakiyar makon jiya kamar yadda za a shi daga bakin magatakardan ƙungiyar kwadago ta USTN e zaman Allah Muhammad. banda mutum biyu da suka rasa rayukansu an rasa dukiya wadda ba ta da misali to game da wannan tashin hankalin gwamnati kuma ya ɗauki matakin ne sai da intanet da kuma kama mutane da dama matakin ne ne sun mai da mu baya muna allah waje da wannan abin da ya faru muna kira ga al'ummar nijar gaba daya a dawo ta hanyar doka a yi sulhu muna kira kuma ga gwamnati mutanen da aka kama a sake su hal a bincika a gani wanda adda laihi a yi shari'a ta hanyar da ta kamata Wannan shine karan farko da ake fuskantar rigingimu masu nasaba da sakamakon zaɓe a tsawon shekaru talatin na demokradiyya a jamhuriyar Nijar. Dalili kenan uwar ƙungiyar ƙungiyoyin kwadago ta ETN a wannan sanarwa ke cewa shugaba Isuhu Muhammadu na da rawar takawa wajen ɗinke barakar da ta samo tushe daga zaben da ya gabata. mun kai la Halidu shine mataimakin sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta CNT. Shine kullum ya yi magana yana yana so ya bar Niger cikin demokrasiya zai ba milki a wani shugaban kasa da an zaba. Kenan ya kamata a matsayin shi na shugaban kasa ya yi kokari a gaugauce duk 'yan kasan Niger ya san da cewa biskan shine nauyin yake ya kawo su wuri guda ya haɗa kanunsu zuwa gaba in ma kurkun sinar ya hudo wannan resulta in nan nasu definitif kala a je a samu tashin hankali kuma a kasan mu Niger. Ƙungiyoyin sun yi tunatarwa akan wasu muhimman dokokin sai da yawo waɗanda suka shata tsarin warware kikikakar siyasa gabanin zaɓe da ɗaya gefe dokokin da ke kunshe cikin kundin zaben Nijar wato code electoral a matsayin wasu hanyoyin samar da fahimta a irin wannan lokaci da kowane bangare ke ikilalin lashe zaɓe. Sule bumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Barma da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro yanzu sai ku daɗa gyara zama don sabon shirin manuniya. ɗaya daga cikin sabbin shirye-shiryen da sashen hausa na muryar amurka ya fara gabatar da su a cikin watan fabrairu manuniya game da maganar cire tallafi a bangaren mai a tare Najeriya fa gwamnatin tare Najeriya ta tabbatar da talakawa cewa taimaka musu aka yi. Talaka shi ba shi da wani riba kan wannan abun illa iyaka an saki wannan abun hannun wasu eh, suna kara dukiyoyinsu suna sai abubuwan da suka ga dama. kuma da sunan cewa ana ba talaka tallafi. Sai dai wani tsohon gwamna ya ce ko shekaru nawa gwamnati za ta kwashe tana gaya wa duniya ta yi abin arziki shi talaka yana so ne ya gani a kasa. Komai arziki a ƙasa komai ce an gyara an kama barayi an kulle su an hana rashawa an hana kaza komai ya gyaru. Magana shine a wajen mulki a ɗan kasa ɗin cewa ga wannan alamar a cikin ainihin Kurdistan. Yan gwagwarmayar da suka saba tofa albarkacin baki game da gwamnati ko sun ce ba za su fasa ba. Wai za a rikai mana haraji naira miliyan biyar in mun so gwamnati mu fa yan gwagwarmaya ne ko zara ido da barazana bai mu nan. Shi kuwa gwamnan jihar Sokotawa Sakko da wasu magunguna guda takwas yayi da za su iya tattake damuwar damewar matsalar tsaro a tare Najeriya. daga cikin irin batutuwan da zamu baje a cikin wannan shiri namu na manuniya. Masu sauraro Assalamu alaikum sannan mu da wannan lokaci kuma barkanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniya. Shiri na uku cikin jerin gwanan wannan sabon shiri na manuniyar da ke shirin nuna wa al'umma sabon salon siyasa da kuma irin alhakin da ke kan shugabanni wajen saisaita lamuran ƙasa musamman dai idan sun bauɗe ko kuma tabbatar da an tattaki talakawa don tafiya tare. Idan ko akwai wani abu da talakawa ke ganin za a tattage su a tafi tare da su shine maganar taimaka musu wajen ganin ba su tagayyara ba. Wanda wannan ma na A cikin manya-manyan dalilan da ake ganin 'yan Najeriya sun yi amfani da su wajen zaɓo gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a shekarar biyar. Sai dai kuma sammakon sanar da sauke tallafin taimakawa talakawa ta hanyar biyan kuɗin man fetur yana cikin abubuwan da suka dama wa talakan Najeriya lissafin da yake ganin ya shiga wani hali na ha'ula inda babu sauran mafita. Ko da dai masanan da ke cikin gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sun ce idan ana magana ta gaskiya tallafin nan fa ta gayyar 'yan ƙasa ya saboda aka cire shi ma taimakawa talakawa wannan ƙasa yi. Haka dai shugaban kamfanin kamfato mai na tare Najeriya NNPC Malam Mele Kolo Kyari ya shaida wa 'yan wannan kasa. A da sanin kowa ne cewa idan aka ce akwai tallafi abinda mutane suke yi su ne su je su bugo takardun bogi man da ba shigo da su ba a zo wurin gwamnati wannan bambancin rangwamen da ake yin nan gwamnati sai dole a biya su kuma ana biya su kuma an san cewa an biya su so wannan kuɗin kwasan su ake aljihun mutane ake zuba su talaka shi ba shi da wani riba kan wannan abun illa iyaka an saki wannan abun hannun wasu eh, suna kara su suna sai abubuwan da suka ga dama kuma da sunan cewa ana ba talaka tallafi. Malam Mele Kyari ya ce alkalman tarin kudin ma da aka tunkuda da sunan tallafi a tare Najeriya shine babban tushen dukkan wata tabargaza ta ta'annatin da ake yi wa wannan kasa. Wani wurin da talaka ke samu wannan rangwamen a ta hanyar transportation ne so wannan tallafin da ake da shekara da shekaru shine tushen duk iskancin da ake a kasar nan na cuwa-cuwa da sauransu a misali idan aka duba daga shekara 2006 zuwa yau mun kashe tallafin nan sun kai naira triliyon goma da banda wannan akwai rangwamen da ake na canjin kuɗi wannan bambanci shi ma tallafi ne da gwamnati ta idan aka hada sai ga cikin wannan 2006 zuwa yau an kashe kuɗi sun wuce triliyan goma sha hudu ko zuwa goma sha biyar wannan tallafin kamar an sha taba ne babu shi baka ya nuna baka ce ga abin da aka yi da shi duk lokacin da aka bijiro da batun baje roman demokradiyya ga 'yan ƙasa idan ana magana irin ta siyasa jami'an gwamnati kan jawo bayanan da za su baje wa 'yan kasan don su gane irin abubuwan alasan barkan da gwamnati ta kawo amma dai tsohon gwamnan jihar jigawa alhassan Lamidu ya ce idan an ce an yi wa 'yan ƙasa wani abu to shi ba talaka yana so ne ya gani a ƙas shi ɗan ƙasa an kar cewa kasa ta gyarta arziki shine gani a tukunyarsa ya gani a kwanansa so da ka komai arziki a kasa komai cewa an gyara an kama barayi an kulle su an hana rashawa an hana kaza kuma ya gyaru magana shine a wajen mulki a ɗan kasa din cewa bai bi wannan alamar a cikin ainihin kwarirsa sama ka gaya mu wanda ya zo al misali ya zo duk nawa sai ka ga kamar idan daga waje ya zo ya zo ya sa sa hatta ake da ake hanya ma da ke na hanyoyin da ake ana sace mutane eh, chinese salon samfarin sarrafa gwamnati na cikin abubuwan da wasu ke ganin sun kawo irin halin haula inda yan kasa suka tsinci kansu a ciki hasali ma sani sa'adu sufi uban fansar nan da ya bar jam'iyyar apc zuwa prp ya ce ta riga ta bayyana cewa talaka dai ya taka tarko ne kawai a wannan gwamnati kuma su yan adawa ne da ba za su yi hannu da irin salon da aka sauke wa 'yan ƙasa ba. Duk wannan fyaɗen da kaga ana yi a cikin gari rashin aiki ne da matasa ba su da shi ko rufe kasuwa kananan yara sun koma talla saboda talauci. Kuma wai a ce a haka wai za a fito da head speed wai ire-iren mu masu magana akan talaka wai za a rika muna haraji naira miliyan biyar in mun so gwamnati mu fa 'yan gwagwarmaya ne ko zare ido da barazana be mu Duk wata titirniya da tirka-tirkar tun kuɗa ƙura akan maganar matsalar tsamin tsaro idan aka taso da ita a Najeriya akan hankaɗawa ma dai gwamnatin tarayyar ne ko kuma jami'an tsaron amma dai waɗanda suka san tsarin tsaron irin su janar Theophilus dan Juma mai ritaya na ganin idan ma dai magana ce ake so a yi to duk wani dan Najeriya da zai ce zai jingina da maganar jami'an tsaron wannan ƙasa to babu ko shakka yayi kasasaba domin ko 'yan Najeriya ka iya karewa ɗaya bayan ɗaya. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Me yiwa mai sauraro ya fara tintintinin tattauna batun tattago mafita akan matsalolin da ake yawan gaya wa 'yan Najeriya ana ciki musamman dai a bangaren matsalar tsaro. Maganin kuma na matsalar tsaro shine aka ji ɗaya daga cikin masu fashin baki akan harkokin tsaro. Dabta Yahuza Ahmad Getsa na cewa suna da shi a hannu rike. Waɗanda suke aikata laifin nan fa mun ce in gwamnati ba ta san inda suke ba mu mun san inda suke. Idan ba a san yadda za a kama su ba mu mun san yadda za a kama su. Ai mun sha ba da rahoto a kama waɗanda suke raba makamai a gurare amma daga baya muga an sako su suna nan suna yawo muna da shaidu ta iya yiwuwa kuma wani dan Najeriya ya ce irin su Dr. Yahuza Ahmad Getsa na gefe ne saboda haka basu dafe komai akan gwamnati ba suke ganin kamar akwai mafita akan maganar matsalar tsaro wadanda ke kan madafin ikon ma suna ganin akwai mafitar sai dai idan ba za a bi ta ba haka dai gwamna Aminu Wazir Tambole tabbatarwa da manuniya cewa akwai wasu batutuwa guda takwas da idan gwamnatin tare Najeriya ta tattara su bibiyar sana hankali to za a kawo karshen dukkanin wata matsalar tsaro. America, then I would have a little bit of an understanding. In the meantime, I'm going to another forward. If you are a good cause, you can put it back to the deck where it is. Maybe I can call back to you guys. Don't my face to go. Yes, I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it.

ra ông thấy nó là cái gì cũng rất là đơn giản như thế nào đó cho nên là và một thực phẩm được người ta là được ăn như là ăn rồi được vào bị cũng được ra thao thao được bạn cũng được những cái thực phẩm vậy đó nên một cái này là đó mà shi kuwa shugaban masu rinjaye a matsokilan tare Najeriya Alhaji Alhassan Ado Doguwa na jihar Kanawa cewa yake garkuwa da mutane ko ta'addanci fa wani tsari ne da aka tsatsafo da shi domin kara waɗanda suke ta'addanci karfi amma dai gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a cewar Alhaji Alhassan Ado Doguwan ta riga ta fidda tsari na tsame 'yan Najeriya daga dukkanin damuwa sace-sace da ake da garkuwa da mutane ana ba da kuɗi wata hanya ce da su 'yan Boko Haram din suka bullo da ita ta fuskar samun wata hanyar samun kuɗi wadda a yanzu ba sa samu yadda suke samu da a baya so duk maganar guda ɗaya ce kuma idan ka duba zaka ga gwamnati ba ta kasa a guya ba wajen ɗaukar matakan da ya kamata ta ɗauka wannan ce ta sa mai girma shugaban kasa yanzu ya kafa hukuma mai zaman kanta don samar da abubuwa na walwala da tallafawa matasan mu musamman matasa da mata ta yadda su samu harkoki da za su iya yanayin da su rike kawunan su ta fuskar sana'a to duka duka a wannan makon ma a nan muka kawo karshen wannan shiri na manuniya a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tattaro muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai Haruna Shehu Mararraban jaz Isa Lord Ikara da na shirya na gabatar a madadin sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. Madalla a gaya da Isa Lawal ikara masu sauraro da fatan kun ji daɗin shirin manuniya na wannan makon yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a. Bismillah Rahman Rahim, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sunana Abubakar Mahmud Aliyu daga masallacin Danfojiyo da yake karamar hukumar Kumbotso, jihar Kano. Yau faɗakar wata mu za bi ta ne akan yalwar rahamar Allah subhanahu wata'ala. Hakika a mafi yawa daga cikin mutane suna aikata launi kala-kala na sabo ta yadda za a ce wani ya ji Allah ya tuba sai ya ce akan me zai tuba me yayi da haka zunubi ya yi yawa ya girmama da haka sai suke ganin cewa ai ba su kai ma su tuba ba akan zunubin suke yi ko kuma saboda yawaita zunubin ya rufe musu zuciya da haka ba sa iya ganin ma suna saba Allah subhanahu wataala bayan kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba da dama ga waɗanda suke aikata sabo akan cewa su tuba daga abin da suke aikatawa kamar bana Allah subhanahu wata'ala cikin suratu zumar yana cewa qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kan faɗa cewa ya ku bayina waɗanda suka zarme a bisa kawukansu kada su ɗeba ƙauna daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala hakika Allah subhanahu wa ta'ala yana mai gafarta zunubai ne baki ɗaya hakika shi mai yawan gafara ne mai jin ƙai a cikin suratul bakar Allah subhanahu ta'ala yana cewa hakika Allah subhanahu ta'ala yana son masu yawan tuba kuma yana son masu yawaitar yin tsarki haka nan hadisi ya tabbata sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakika Allah subhanahu wataala yana shimfida hannayensa da dare saboda wanda yayi zunubi da rana ya tuba yana shimfida hannunsa da rana saboda wanda yayi zunubi da dare shi ma ya tuba har zuwa lokacin da rana za ta hudo daga mafaɗarta dan haka ya kai dan wa musulmi kai gaggawar tuba kada kai jinkiri domin azabar Allah subhanahu wataala mai raɗaɗi ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku koma zuwa ga ubangijin ku kumi kauya zuwa gare shi tun kafin azaba ta zo muku sannan ba za a taimake ku ba Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da tuba wanda zai janyo mana yarda Allah assalamu alaikum wa rahmatullah Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara to yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da labarai a takaice. An sake gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis a kan juyin mulkin da sojojin Myanmar suka yi a duk sassan kasar sakamakon abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin ranar da aka fi zubar da jini tun bayan juyin mulkin ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa jami'an tsaro sun buɗe wuta tare da harba hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar a babban birnin Yango da kuma tsakiyar birnin Manyuwa. 'Yan sandan ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capital sun damu akan barazanar sake kai wani hari kan Capital inda suka nemi ma'aikatar tsaro da ta bar kusan jami'an tsaron ƙasa dubu biyar a Capital na ƙarin wasu kwanaki sittin don samar da tsaro har zuwa tsakiyar watan Mayu. Jami'an ma'aikatar tsaron sun faɗa wa BOA cewa ana nazarin wannan bukata. jami'an tsaron ƙasa an shirya za su bar harabar ginin majalisar dokokin a ranar 12 ga watan nan na maris Babban kwamishina mai kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Habasha da ta ba da dama a yi bincike kan zarge-zargen kisan kai da cin zarafin mata a yankin Tigray wanda ka iya zama laifukan yaƙi. Michelle Bachelet ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa muna kira ga gwamnatin Habasha ta ba ofishina da wasu masu saka ido masu zaman kansu su shiga zuwa yankin Tigray. da nufin tabbatar da gaskiya da kuma ba da gudunmawa na bin diddigin lamarin ba tare da la'akari da alakar waɗanda suka aikata laifin ba. Bayan shafa kwanaki hudu tana sauraron bayanai, kotun Hong Kong ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa dole a ci gaba da tsare masu rajin kare dimokuraɗiyya su arba'in da bakwai da ake zargi da yi wa ƙasa zagon ƙasa karkashin wata dokar tsaron ƙasa. Kotun Majistri ta West Colon ta hana belin mutane talatin da 31 daga cikin masu fafutukar yayin da wani da aka bayyana a matsayin farfesa beni tai ya janye neman belinsa saboda ana tsare da shi a wata shari'ar. Masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ne ce taku Binti esiro da na shirya na kuma gabatar da ke muku fatan alheri ku huta lafiya. lafiya ma'assalam.